الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن هيثم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah ina farin cikin saduwa da mu a wannan yammaci na talata sha hudu ga watan goma sha daya shekara ta dubu ɗaya da dari tara da kuma casa'in da biyar a wannan masallaci namu na Usman bin Affan kuma alal hakika na yi mamakin yadda yan uwa suka amsa wannan kira ban yi tsammanin taron zai kai haka ba alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu salihat kuma wannan yar kure-kuryen lacca waɗansu al'amurra ne da suka faru kila makonni uku zuwa hudu da suka gabata su ne suka durkusa suka haifi tunanin tsara wannan lacca kuma lokacin da na yi yunkurin in rubuta ko kuma na rinka bibitar irin abubuwan da suka faru a kwanakin a baya domin in ga wanda ya kamata a bayar da ansa a kai sai na ga kowane daya daga cikin abubuwan da za a ba da ansa a kai shi daya ya isa a ba shi lacca mai zaman kanta to da aka sai da yadda zan yi ba zai iya yiwuwa ya kasance an kyale su su duka ba ba da ansa ba ba kuma za a iya ba da ansa su gaba ɗaya ba a lokaci guda saboda aka sai dan tattakura kaina na matsewar kaina fadin lakcar. gwargwadon yadda kila ba za ta wuce wato ainihin awa daya zuwa awa daya da rabi ba insha Allah farko abin da zan fara bude magana ta da shi sananne ne a wurin malaman addinin musulunci akwai dalilai na shari'a dalilai wanda ake kafa hujja da su a cikin shari'ar musulunci akwai dalilai waɗanda malamai sun yi ittifaki a kansu cewa kowane ɗaya cikinsu dalili ne wanda wajibi ne in za a kafa hujja a kafa da shi akwai kuma dalilai wanda malamai suka yi saɓani a kansu daga cikin dalilan da aka yi ittifaki a kan dalili ne ko wajibi ne kafa hujja da su na farko akwai littafin Allah alkur'ani mai girma na biyu akwai hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam na uku akwai ijma'i ijma'i shi ma dalili ne a cikin shari'ar musulunci idan kuma an ce ijma'i ba ana nufin ijma'in malaman wata ƙasa ɗaya ba daga cikin ƙasashen musulmai ko wani gari daga cikin garurukan su ko wata nahiya daga cikin nahiyoyin al'ummar musulmai a'a ana nufin haɗuwar kan dukkan malamai na al'ummar musulunci a kowane sako a kowace lahiya suke kan su ya haɗu wajen tabbatar da wani hukunci to wannan shi ne ake kira da suna ijma'i amma idan malaman saudiya ko malaman najeriya ko malaman china sun yi ijma'i wannan su ba ijma'i ne ba wannan saboda haka abu na uku dai shine ijma'i abu na hudu shine qiyasi a bisa ga ra'ayin jumhurin malamai ko da ko da suke inkarin hujjatul qiyas amma dai zance mafi inganci qiyasin shi kansa dalili ne daga cikin dalilan shari'a to waɗannan sune dalilan da duk malamai sun tafi a kansu in ban da wanda suka saba to daga nan sai dalilan da aka yi sabani a kansu cewa su ma hujja ne ko ba hujja bane ba kamar shar'u man qablana shari'ar waɗanda suka gabace mu idan an hikaito wani abu na hukuncin da annabi Musa zartar wa mutanensa ko annabi Isa ko wani abu da shaibu ya zartar ko wani annabi daga cikin annabawa shin wannan mu ma zai zama shari'a gare mu ko ba zai zama ba malamai sun yi sabani ha kuma kaulu sahabi sahabi ya bayar da fatawa shi kadai ba tare da jin cewa sauran sahabbai sun mara masa baya ba shin wannan ma maganar za ta zama hujja ko ba za ta zama ba sannan al-istislahu da dai sauran dalilai waɗanda suke sanannu a cikin littafin usulul fiqh da haka duk abin da za mu kafa hujja da shi bi iznillahi ta'ala ba na jin zai wuce abu guda uku ballantana ma ya kai hudu ba ma za mu je inda aka yi sabanin ba abin da duk duniya ta yarda shine hujja shi za mu kafa hujja da shi insha Allah ta'ala shine alqur'ani mai girma da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma ijma'in malamai idan hakan ta kama abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta al-insaf abinda ake nufi al-insaf ne adalci ka gudanar da adalci tsakaninka da wanda ya daidai da kai akan ra'ayi ko aƙida haka kuma ka yi adalci akan wanda ya saba maka akan ra'ayinka ko aƙidanka ma'ana kar soyayyar wani mutum ta sa ka ɓoye laifinsa kamar yadda kan kada kin wani mutum ya sa ka yi masa kire ka kada masa abin da bai je bai gani ba wannan wajibi ne musulmi ya zanto mai adalci a cikin dukkanin al'amuransa abin da ke nuna wajibcin adalci fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamin bil qisti shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تورضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا wannan ita ce aya ta 135 a cikin suratul nisa abinda Allah madaukaki cewa ya waɗanda suka yi imani kunu qawwami da bil ku kasance tsayayyu bil wajen wanzar da adalci a bayan ƙasa shuhada lillahi kuna masu bayar da shaida akan ku ko akan waninku domin Allah ma'ana lokacin da zaka bayar da shaida ba wanda shaidar ta shafa za ka kalla ba ubangiji subhanahu wa ta'ala za ka tuna girmansa da sakamakonsa da ya tana daga masu aikin kirki ko kishiyar na kirki wannan sai ta saka faɗo daidai wajen shaidar da za ka bayar walau ala anfusikum ko da shaidar na akan karan kawunan ku ne ta shafi laifin ku sai ku tabbatar walidai walidaini ko ta shafi iyayenku guda biyu wal aqrabina ko kuma ta shafi makusanta in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima akwai lokacin da idan mutum mawadaci ne zaka ji tsoron ka bayar da shaida akan sa in yayi laifi in mutum talaka ne kila kuma ka ji tausayin ka ba da shaida akan sa in yayi laifi don yin tsoron wai kar talaka ne a gudanar da hukunci akan sa to sai Allah ce in yakun ghaniyan aw faqiran shi wanda zaka bada sai da a kansa in ma ya kasance mawadaci ne ko ya kasance shi talaka ne Allahu aula bihima to ubangiji subhanahu wataala da ya halicce su ya fi su damuwa ya fi ka damuwa da su fiye da kai ma'ana karka damu dan shi mawadaci ne karka damu dan shi talaka ne kai dai ka bada kai abin da ka sani a kai fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ku bi son zuciya wato lallai ku sa ku yi adalci wa in talwu aw amma idan kun karkata da gangan aw tu'ridu ko kuka kawar da kanku dangane da bayar da kai da ko faɗin gaskiya a cikin al'amuran ku fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira ibn kafir yake cewa ya amuru ta'ala ibadahu almu'minina an yakunu qawwamin bil qist ubangiji subhanahu wata'ala yana umartan bayansa mummale su zanto sun tsaya daren wajen bayar da gaskiya aidil adali wato su tsaya da adalci fala ya adilu anhu yaminan wala shimalan kas su kuskura su kaucewa adalci su yi daman shi ko hagun shi wala ta'khudhuhum fillahi lawmata la'im laumatu la'im kada zargin mai zargi ya hana su faɗin gaskiya wala yasrifuhum anhu sarif kada wani abu ya kautar da su daga yin adalcin nan wa an yakunu muta'awinina ubangiji na umartan bayi su zanto masu keniya ga juna mutasa'idina masu agaza wa juna muta'adudina masu karfafa gwiwoyin juna mutanasirina masu taimakekeniya yace wa qawluhu shuhada'a lillahi amma da Allah sai shuhada'a lillahi kamar fadin sa ne wa aqimu shahadata lillahi shine sai ce shuhada'a lillahi ma'ana ku sai da shi dan Allah ai adduha ibtiga a illa lokacin da za ku bayar da shaida ku bayar da shaida don neman yardan Allah shi kadai ba dan dada wani ko faranta ko kuma bakanta wani ba fa hina idin takunu sahihatan adilatan haqqan a wannan lokaci sai shaida ta zanto sahihiyar shaida ta zanto adalar shaida wani من abin da تزمتو gaskiya a cikin ta babu kautar da wato gaskiya a cikin ta. ولهذا قال walau على ko da haka ne Allah ce sai dan nan ko akan kawunan ku za ku bayar to lalle ku bayar da ita ku fadi gaskiya ai ishadil haqqa walau ada darruha alayka ka tsayar da shaida ko da cutar tsayar da shaidan nan za ta komo kanka ko da in ka faɗi abin zai jawo a ɗaure ka kuma ya zanto shi ne gaskiya ko da in ka faɗi abin zai jawo a fitar maka dare kuma ya zanto shi ne gaskiya to ka faɗe su. shine ma'ana walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne to ka tsaye da shi da kanka kuma sai da tsoron tsaye da ita kan wani ka faɗi gaskiya a kanka in ka yi laifi sai ka ji tsoron faɗin laifin wani to shine walau ala anfusikum yace wa idza tu'imta anil amri fa qul al haqqa fihi idan an tambaye ka wani al'amari kowane iri ne ya shafi addini ne ya shafi duniya ne fa kullu hakka fihi ka faɗi gaskiya cikin wannan al'amari walau adat madarratuhu alayka ko da cutar abin za ta dawo zuwa ga kanka fa inna allaha sayaj'alu liman ata'ahu farajan wa makhraja duk wanda yawa Allah ba'a to, so ubangiji zai kawo masa budi ubangiji subhanahu wata'ala zai kawo masa cin nasara ko da an taru a kansa ko da an yi masa kici fifi ubangiji zai ba ta agaji na musamman daga gare shi kai dai karka ji tsoron kowa ka ji tsoron Allah shi kadai ubangiji zai sanya masa makarajan mafita min kulli amrin daga dukkan wani al'amari ya yudayyiqu alaihi da zai zai kuntata masa wa qawluhu amru walidaini wal aqrabina sai ubangiji yake kuma ko da ta shafi iyaye ko ta shafi makusanta ai in kanat shahadatu ala walidayka ko da sai dan nan ta shafi iyayenka ne guda biyu wa qarabatika ko da ka shafi makusantanka fala tura'ihum fiha kar ba ka saurari cewa wa ko dangantaka ta haihuwa ko ta yanwantaka lalle ka faɗa abin da ka sani akan su balishhadin balishhad bil haqqi ka faɗi gaskiya ka shaida da gaskiya wa in adaba ruha alaihim ko da cutar za ta shafi iyaye ka faɗi dai gaskiyar nan fa innal haqqa hakimun ala kulli ahad domin gaskiya ita ce take zama abin da ake yin hukunci da ita ita ce mai hukunci akan kowane mutum wa qawluhu in yakun ganiyan aw faqiran allahu awla bihima da ibnu kasir yace in yakun ganiyan aw faqiran allahu awla bihima da Allah yace in yakun ganiyan aw faqiran allahu awla bihima da yake nufi to shine ibnu kasir yace ai la tar'ahu liginahu kar ka ji tsoron mutum kar ka ce za ka kiyaye mutuncinsa wai dan wadatar shi wala tastaq alaihi li faqrihi kar kuma ka ce za ka ji tausayinsa wai don shi talakka ne fallahu yatawallahu ma bal huwa aula ma minka ai Allah shi ke jibintar lamarin mutum su shi ne shi talakan da wanda yake mai dukiya Allah ne ke jibintar lamarin kowa bal huwa aula ma minka ubangiji shi ya fi cancantar ya agaza musu ba kai ba amma tare da haka yi hukunci cewa ka faɗi kaza a kansu wa alam bi wa salahuhuma ubangiji shine mafi sanin abin da yake zai zanto mafi kyau gare su wa qawluhu fala tattabi'ul hawa an ta'dilu da aya ta ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu ibn kasir yace ai la yahmilannakum al hawa wal afadiyatu wa bughdun nas ilaykum ala tarkil adli kada son zuciya da ra'ayin riƙau na kabila ko na gari ko na wani mazhabi na addini kada wannan ko kiyayya da mutane ta sa ku yin adalci a cikin lamarinku wasu shu'unikum da kuma sha'anoninku bal ilzamul adla ku dai ku luzunci adalci a koyaushe ala ayyi halin akan kowane irin hali kama kala kamar yadda Allah ya faɗa wani wurin yace wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa to wannan shine abin da ibnu kafir ya fassara wannan aya da shi a cikin tafsirin sa mai suna tafsirin qur'an al-azim a juz'i na farko shafi na 565 aya ta biyu ba sai mun fassara ta tunda wucin ta wuce ta ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun nan ma ibn kasir yace ay kunu qawamin bil haqqi lillahi azza wa jalla la li ajalin nasi was sum'ati ku tsaya ku bayar da shaida domin Allah ba wai domin mutane ba ba dan kuma a ba labari akan ku ba bilkis ne ce ai bil adli la bil jawri ko ba da shaidar nan da adalci ba da zalunci ba imam al-qurtubi ce fa kunu qawamin lillahi ma'ana ku zanto masu ba da shaida dan Allah ai li ajli sawabillahi domin neman ladar ubangiji subhanahu wataala fa qumu bi haqqihi ku tsaya wajen isar da haƙƙin Allah washhadu bil haqqi min ghairi mailin ila aqaribikum ku ba da shaida da gaskiya kada ku farkata zuwa ga 'yan uwanku makusanta wai don su laifi ku ɓoye. wa haifin ala a'daikum kada ku zalunci waɗanda suke abokanan adawarku ku ba su je ba su gani ba ku kada musu kada ku yi haka yace wa dallatil aya aidan ala anna kufr al kafiri la yamna'u min al adl alayhi wannan aya tana nuna ko da kafiri ne yayi gaskiya to sai ka faɗi gaskiyar da yayi kafircin sa baya hana kai masa adalci kafircin sa wannan hukuncin sa wajen Allah daban amma kai ka faɗi abin da ka sani cikin lamarin sa na gaskiya wannan shine bin da Imam al ya faɗa a cikin littafin sa Al-Jami' li Ahkam to daga nan sai aya ta uku ta karshe ita ce fadin Allah ta'ala a cikin suratul an'am lokacin da ya jero wasiya din nan dai guda goma tun daga atqul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a har ya je fadin sa wai idza qultum fa'dilu walau kana za qurba idza qultum idan za ku yi magana fadidu to ku faɗi gaskiya ku faɗi daidai walau kana za ba ko da kuwa wanda magana ta shafa ya zanto ma abutun kusancin ku shine Muhammad bin Ali al-Shawkani yake faɗa cikin tafsirin sa yace ai idza qultum bi qawlin idan za ku faɗi wata magana fi khabarin labari ne za ku bayar aw shahadatin ko kuma sai ce za ku bayar aw jarhin ko kuma za ku faɗa aibin wani mutum ne au ta'dilin ko kirkin wani mutum za ku faɗa duk dai abin da za ku yi fa'adilu fihi ku yi adalci cikin maganar ku wa taharrawu sawaba ku nefanci inda daidai take wala ta ta'assabu fi zalika li qaribin wala ala ba'id kar ku yi ra'ayin da kawo akan wani makusancin ku dan shi makusanci ne ku ki faɗin gaskiya a kansa lalle ku faɗi gaskiya kar kuma ku tsani wani dan manisancin ku ne wala tamilu ila sadiqin kada ku karkata zuwa ga wato aboki wala ala aduwin kar ku ce za ku zalunci kuma abokin adawa bal sawu bainan nas ku daidaita tsakanin mutane in za ku yi magana fa inna zalika min al-adl alladhi amara Allah bihi wannan yana cikin irin adalcin da Allah subhanahu wataala ya umarni da shi wannan shine abin da Muhammad ibn Ali al-Shawkani ya faɗa cikin tafsirin sa juz'i na biyu shafi na 178 a mai suna Fathul Kabir al-Jami' bayna fannay diraya wa riwaya min ilmi tafsir to bai kamata ba kawo ayoyi ba tare da an kawo hadisi ba ko daya ko da kisar wani sahabi ce ko da guda daya akwai abin da ya faru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura wani daga cikin sahabbansa zuwa ga Yahudawan Khaibar kun san bayan an ci mutanen Khaibar da yaki a shekara ta bakwai a za a kama su a zamar da su bayi a gaje gonakinsu na dabilai da sauran gonaki da suke da su sai annabi sallallahu ya fahimci cewa yankin khaibar yanki ne na noma kuma a wannan wurin akwai amfanin gona da ake nomawa irin wanda mutanen majina ba su da shi saboda haka in ma sun karɓi gonan ba za su amfana da su ba dan ba su iya salon wannan noma ba to sai aka yarjejena da mutanen Khaibar ku rike gonaki a hannunku ku noma amma duk lokacin da kuka noma kashi ɗaya bisa uku ko kashi biyu bisa uku na abin da za ku noma na al'ummar musulmai ne ko ku rike kashi ɗaya to yahudawan ku sun gudunce da noman zamani a wannan lokaci kuma sun iya noma to sai kasance an bar musu shine har wani sahabi yake cewa tun da muka shiga musulunci ba mu taɓa koshi ba tun da muke har sai ranar da aka buɗe ba saboda amfanin gonansu to sai kasance wannan amfanin gonan da ake karɓa wanda yahudawa ke nomawa an mai su bayi to ya kasance shi ne ke taimaka daular musulunci tana samun ragano tana samun kudaden shiga tana samun kayan yaki take samun duk abin da za su so bukatun ta da gobe to sai annabi turo wani sahabi a wata shekara dan aje a karɓo wannan kayan to sai yahuda suka kira su gefe guda suka ce da za ka yarda ka ga wani sosan guda na ka neman ware maka amma idan ka je ka cewa annabi amfanin gona wani ba a samu da yawa ba ga san dan ne aka samu sai mu dan baka wanda zaka kai musu mu rike wannan sai kuma ga so ka tun zami maka ka yace kun tabe ya yan uwan al-khanazir kun tabe ya yan uwan aladu yake cewa ba wanda na fi kauna a duniya irin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta da shi ba ta sa in zalik ba ta sa in in koyi wani abin da na sani na shi na aibi in har yana da shi ba wanda mai tsaya tsana a duniya irin ku ku yahudu amma tsanata da ku ba ta sa in yanku kagen abin da ba ku da shi saboda haka Allah ya umarce mu da adalci ya umarce mu da faɗin daidai ya umarce mu da bayyana gaskiya kada mu koyi ta babu yadda za a koyi ta sai yahuda suka ce bi zalika qamati samawati wal ard da wannan ne sama da ƙasa suka tsaya in ba dan adalci ba sama da ƙasa gaba ɗaya sai su rushe abu na gaba yanzu mun yi ababe guda biyu ko abu na gaba takaitaccen tarihi sai Abdul Qadir Allah shi kansa da gafara Imam Zahabi yana faɗa cikin littafin Sayru Alamin Nubala lokacin da zai kawo tarihin Sheikh Abdul Qadir yace a sheikhul Imam al-Alim al-Zahid al-Arif al-Qudwa Shaykh al-Islam علم الأولياء مغي الدين أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح ابن عبد الله الجنكي الجيلي الحنبلي شيخ بغداد kaji fa a ashekul imam shine shehi shine shugaba al'alim masani az-zahid mai gudun duniya al'arif sannan kuma masani dai al-qudwa abin koyi shekul islam shine shehin musulunci alamul auliya shine tutar waliyai muhyiddin wato shine ake kira muhiddin lakabinsa kenan abu abdul abu muhammad sunan wato kunyarsa kenan abdul qadir ibn abi salih aljili alhambali dan mazhabar hambaliya ne shehu bagdad kuma shine shehun mutanen bagdada wannan magana tana cikin sura alamun nubala juz'i na 20 shafi na 439 a yake cewa aljili akan ce aljili ko a ce aljilani to wannan kalmomi guda biyu danganta su ne ake zuwa wani gari da ake kira jilana jilana ko bil kasri idan kai wa jimin din nan kasra qala al yaqut al hamawi imam al yaqut al hamawi ya faɗa cikin littafin samun suna mu'jamul buldan wani littafi ne wanda duk sunayen garirrikan duniya ya kunsa na lokacin da suke kafin zamaninsa. sa sai ya faɗa ma tarihin garin da nahiyar da yake a duniya juz'i takwas ne sunayen garuruka kawai ya kunsa basara kufa makka madina sham haran ya jera shi akan jerin huruful hijaiyya tun daga alifin ba'un ta'un samun jimin har zuwa to idan ka zo babun jiyin ba da haya ya kawo sunan jilan sai ce sunan yace yake cewa wannan suna na jilan ismun li biladin kathiratin min wara'i Eh, min wara'i kabristan an gane ku sunaye ne na waɗansu garuruka a bayan wato ƙasar kabristan kabristan kuma yanzu tana cikin wato rusasshiyar tarayyar soviet ko to saboda haka zilan din nan kamar ba gari ɗaya ne ba waɗansu ƙauyuka ne sai aka tattara su aka ba su suna ɗaya kamar waɗansu rigage ne sai aka tattara su aka ba su suna ɗaya inda nan ne asalin mahaifar shi shehu abdulkadir wan nisbatu ilaiha in za a danganta mutum zuwa ga wannan gari sai a ce masa jili ko a ce jilani wal ajamu amma mutanen da ba laraba ba su ko ba sa kiran sunan wannan garuruka da sunan jilan sai su ce kailan to in za a danganta mutum da sai a ce mai kailani to shi sa ake tafi ya abdul kadiri kailani wa jilani ko dan ummul khairi amma sai a garin jilan a shekara tana ɗari hudu da saba'in da ɗaya bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci bagadada a lokacin da yana yaro saurayi matashi ta tafakkaha ala abi sa'id al ya koyi ilimin fiqihu a wurin malamin da ake kira abu sa'id al-mukarrimi sai abdul qadir ya rayu tsawon shekaru 90 sir a gidan duniyar nan ya ya ya mutu a ranar goma ga watan rabi'ul akhir a shekara ta ɗaya bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam taron mutane da adadin su ba zai kirgu ba inji Shamsuddin Zahabi yake sune suka taru wajen jana'izar sa wa na biyu madrasatihi an yi masa kabari a cikin makarantarsa yana da wata makekiyar makaranta a Bagdad. to wannan kawai tarihin sa ne a takaice idan ka ba da tarihi mutum a daga sai ka faɗi yadda aka haife shi da yadda ya taso da kuma har zuwa ƙarshen rayuwa amma ba za ka tsaya dogon bayani ba tunda ba dogon bayani muke so ba sai dai muna neman yanzu menene ne maganganun da malaman zamanin su suka yi a kansa kalin ima kafin mu je nan gurin kalin imam ibn al-hanbali eh, kalin ibn al-imam al-hanbali ibn al imad al-hanbali ya faɗa cikin littafin sa zaratu zahab yake cewa walamma ara'a lokacin da Sheikh Abdul Qadir ya tasa wa alima anna talab al-ilmi ba, ya gane cewa neman ilimi farilla ne shammara an kasil ijtihadi sai ya zage dantse wajen neman ilimi fi tahqiqihi wajen neman ilimi wa tara fi tahqiqi furu'ihi wa usulihi ya ta himma wajen asalan ilimi da rassan ilimi ko ina dukkan wani babu sai da bi wato ya iyakacin kokarin sa wajen fahimtar sa بعد أن استجل بالقرآن bayan da farko ya shagaltu da alqur'ani mai girma hatta a tukanahu huwa sai da yi itikanin qur'ani ya samu kyakkyawan harda ku kaga yanzu ku zaka sami wato baga da shi Abdul Qadir mutum da haddace izu biyar ba har nan yan fa thumma tafaqaha fi mazhabin Imam Ahmad sannan kuma ne ne fito akan mazhabin Imam Ahmad ya koyi ilimin fiqh ala ajil wafa ibn aqil a wurin malamin nan da ake kira Abdul Wafa ibn Aqil wa Abdul Khattab da kuma Abdul Khattab wa sami al hadith min jama'a ya nemi ilimin hadisi a wurin mutane da dama wanda ba za su ke ba wa ulumul adab haka ya nemi ilimin adabi na larabci min akharina a wurin da dama daga cikin malamai shine ibn al-imam yake cewa walamma arada Allah izharahu lokacin da Allah ya so ya daga sunan Sheikh Abdul Qadir ubisa ila madrasati ustadihi Abi Sa'id al mukarrami. sai aka danganta shi zuwa ga makarantar malamin sa Abu Sa'id al-Mukarribi fa amara ha yaje raya wannan makaranta wa ma haulaha da dukkan abin da ke sashin ta wato ya sake sabon ginin ta thumma tasaddara litadrisi sannan ya ci gaba da koyarwa war wa'azi da yin wa'azi wa tadhkiri da tunatar da mutane abin da ya rayu akan sa kenan saboda haka sai Abdul Qadir na cikin gagarumin mahabbatan Qur'ani na zamanin sa amma wakilai shi Abdul Qadir ne ko izu biyar wallahi za zaka rantsa izu biyar bai haddace ba sana'u abdul ulama alaihi yaban da waɗansu malamai suka yi masa daga cikin malaman zamaninsa kala ibn sam'ani ibn sam'ani ke cewa huwa imamul hanabilati wa shaykhuhum fi asrihi faqihun salihun dayyinun khayrun kathirul dhikri da'imul fikri sari'ud jam'ati yake cewa shine shehin malaman hanbaliya a zamaninsa wato ya karanci fiqhin imamu ahmad ibn hanbali imamu ahlus sunna wal jamaa sannan shine shehin su a zamaninsa faqihun salihun masanin fiqhu ne salihin bawa ne bayyinin mutum ne mai riko da addini khayyur zababban mutum ne mai alheri kasiru zikiri mai yawan ambatan Allah ne da'imul fikri mai dimantaccen tunani sari'ud dam'ati ga dandanan kuka na yawan fita hawaye na fita daga idansa haka ibnu sam'ani ya faɗa daga cikin malaman lokacin sa ko wanda suka zo bayan sa qala rajab ibn rajab al-hanbali ya faɗa ibn rajab wato shi ma ɗaya daga cikin manyan malaman mazhabar hanabila kuma bai zamani ma da shi abdul qadir ba ya zo bayan sa da zamani mai tsawo yake cewa zahara sayfu abdul qadir lin-nas sayfu abdul qadir ya bayyana ga mutane wa jalasa lil wa'zi ya zauna wajen yana tayawa mutane wa'azi ba'da al bayan ya kai shekaru 20 bayan bayan shekara ta 520 kai ba'da al-20 wa 500 wa hasala lahu al-qabul at-tam min an mutane kuma sun karbe shi wa taqadu diyanatahu wa salahahu mutane sun kudurci cewa mutum ne mai riko da addini kuma salihin bawa وانتفعوا بكلامه متاني سن أنفانا دا مغنغنوسا وانتفع أهل السنة بظهوره أهل السنة سن سنة سرى ساكمكم بين شيخ عبد القادر واشتهرت أحواله وأقواله مغنغنوسا دا هالا ينسى دستين شهر متاني كدوبة تكين سدرات الذهب جزء إنه دشاف نتري بيو yake cewa wa kana shaykh abdul qadir mutamassikan fi masail istifati wal qadri wa nahawihima bis sunnah shaykh abdul qadir in dai ababin da ya shafi siffofin Allah ne da sunayensa to yana rike da sunnar ma'aiki baya tare da sha'ira baya tare da maturidiyya baya tare da kawari baya tare da mutazila baya tare da murji'a baya tare da shi'a yana tare da mazhabin salaf mubaligan fi raddi ala man khalafaha yana zurfafawa wajen mayar da martani kan duk wanda ya saba mazhabin salaf mazhabin sahabbai da tabi'ai kana fi ya faɗa cikin littafin sai shi Abdul Qadir wani littafi al-Hunya li talibi tariq al-haq ai wannan littafin yana na son kuri ya ji a siya a gani me yake faɗa a cikin sai Abdul Qadir yace wa huwa bi jihati al-uluwi mustawin ala al-arshi yace Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaki a sama yana mai daidaituwa akan al'arshi yau ko cewa kuke Allah yana ina har yau karfe tara da rabi har yau karfe tara da safe sai da aka sa wani program a gidan rediyon Kano wanda waɗansu malamai suka taru na tattauna suke cewa wai Allah na ko ina wasu ke cewa da aka ce Allah ya istiwa akan al'arshi wannan fadar su ta mulki kenan kaga sun kamanta Allah da sarki sai wani lokaci zai je da kuma sai ya fito wannan fada ce a can haka suka ce yau a gidan rajiyar Kano da ka saurara za su maimaita ranar alhamis sun fada sun ce za su maimaita ubangiji ya daidaita a kan al'arfi muhutawin alal mulki ubangiji ya kunshi dukkan wani mulki ma'ana yana da kudura akan kowane irin abu yuhitu ilmuhu hudul asiya ilmin sa ya gane komai da komai ilaihi yas'adu al kalimu at-tayyib wal amalu as-salih aiki na gari da ta daddaɗar kalma idan an yi tana hawa ta sakala har ta je wurin Allah kenan Allah yana ina dan yace ilaihi ya sa'dul kalimu tayyib yace yudabbiru amra ubangiji na gudanar da al'amari min samai daga sama inda yake ila al-ardi ya aiko da al'amarin da umarnin su zuwa ƙasa thumma ya'rju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanatin mimma ta'udun ko kuma alf sanatin mimma ta'udun sannan kowane al'amari ya arudu ilaihi yana hawa zuwa wurin Allah subhanahu wa ta'ala a yinin da gwargwadon su shine kamar shekara dubu daga cikin kirgan ku wala yajuzu wasfuhu bi annahu fi kulli makan sai ha bil qadri sai bi halatta ba a siffanta Allah a ce yana ko ina bi halatta ba bal yuqalu bari ne ga abin da za a ce innahu fi samai alal arshi za a ce Allah yana sama akan al'arshi kama kala kama yadda yake ar-rahmanu alal arshi sawa kaji maganganun da sai Abdul Qadir yi maganganun suna da tsawo ila an kala har ya a lokacin da ya yake wa yanbaghi itlaqul istiwa'i min ghairi ta'wilin lalle ne ka kawo kalman istiwa'i ba tare da ta masa tawili ba abin da ya kamata ka yi kenan kaga su ko sai ce istawa sun ce ne istaula eh wai istaula wai ya mamaye al'arki to duk lokacin da kace wani ya mamaye kaza da ba mulkin sa bane yanzu sai ya mamaye shi kuma kila wata rana a zo a kwace abin daga hannunka, har sai ya ga kuma mamayowa wa annahu istiwa'u dhati 'ala al-arshi kuma wajibi ne ka fassara istiwa'in zatin ubangiji ne akan al-arshi in ji zuwa abdul qadir ka duba cikin littafin al-bunya li talibi tariq al-haq qala yace wa kaunuhu ala al-arsh madhkurun fi kulli kitabin anzala ala kulli nabiyyin qursin yace kasancewar ubangiji ya lalita kan al'arshi wannan abu ne da aka ambace cikin dukkan littattafan da Allah ya taba saukarwa akan kowane annabi ne aka saukar da wannan littafin bila kai ba tare da ka tantance kaifiyar ba karka ce ya daidaita a zaune ko a zugune ko a'a ya daidaita wata irin daidaita shi ya bar wa kansa sani subhanahu wa ta'ala istiwa'an ku bi jalalihi subhanahu wa ta'ala wa zakara na hawa haza fi sa'ir sifati haka ji ya faɗa kusan kwalli irin wannan magana a cikin dukkan sauran sifofin Allah da suka rage cewa wajibi ne a tabbatar da su قال ابن النجار ابن النجار يقول قال الشيخ عبد القادر sai Abdul Qadir ya faɗa cikin maganganunsa yake cewa me fataktul a'mala kullaha na bincika ayyuka dukkanin su fama wajadtu fiha afdala min it'ami at'ami ban ga wani aiki ba bayan farillai da ya wuce wato da yake mafifici fiye da ciyar da abinci ga mabukaci sai shi Abdul Qadir ce awaddu law kanat ad-dunya bi yadi na gorafi ina ma duk duniyan nan tana hannuna fa utu'imu halbiya dai in ciyar da ita gaba daya ga masu jin yunwa kaga kenan ba maroki ba ne ba. بن عبد السلام إذ بن عبد السلام يا wanda ake masa lakabi sultanul ulama ya mutu a shekara ta 660 a misra me yake cewa yace ma nuqilat ilaina karamatu ahadin bit tawatur illa shaykh abdul qadir babu karaman wani mutum da aka dukaito mana ita ta hanyar tawaturi sai karaman shehu abdul qadir to anan karama da dama daga cikin mutane ba sa fahimtanta karama wani abu ne wanda yake kari'un lil ada faruwar wani abu da ya saba wa al'ada to abin da yake faruwa ya zanto ya saba wa al'ada kamar ka ga mutum na tafiya a kan ruwa ko ka ga mutum na tafiya a sama bayan ku ba ku fike ne da shi ba ko ka ga mutum ya ɗero ruwa kofi ɗaya ya ba jama'a sun sha sun koshi ko ka ga mutum ya kawo abinci faranti ɗaya duk masallacin nan mun ci mun koshi ko mutum ya ji sautin maganar wani daga makka ko yanzu wani ya zo ce daga sakkuto ka kaga wannan biya saba wa mai al'ada yanzu ya ce yanzu daga yin magariba na taso daga sokoto ga shi na zo kuma ba kumbo ya shigo ba ba kwanka da ya shigo ba haka kawai ba wani ba buraka ya hau ba yanzu ya ce mana daga sokoto nake yanzu a can ne magariba ga ni kaga wannan ya saba ni ya saba al'ada to irin abin da suke saba al'ada kala uku ne akwai abin da yake saba wa al'ada wanda wanda ya zo da wannan abin yana iya takara da shi yake abin zai faru ya faru ko a neme shi a ce yi mana kaza yanzu ya yi abin. to duk ba mai zuwa da abin da yake saba wa al'ada kuma yana sana lokacin da abin zai zo a yi masa takara ya kawo abin ba mai zuwa da wannan sai annabawa duk wanda ya zo da wannan to ya zanto wannan abin ya anshi sunan mu'jiza kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya kawo ruwa kofi daya ya sa hannunsa cikin ruwa ya rinka bubbuga har runduna guda ta yake suka sha suka yi alwala kamar yadda aka kawo abinci kaɗan annabi sallallahu alaihi ya sa hannu abincin ya albarka kowa ya ke koshi kamar kuma yadda ya ɗebi ruwan wannan matar nan mai salka wanda aka karɓo salka a ta kamar yadda musulmi rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi ya diba ya ba wani ya wanka ya ɗebi ruwan ya ba duk sauran mutane suka sha wanda za su yi alwala suka yi kuma ruwan yana nan kama huwa kamar yadda yake ya da mata salkarsa to kaga wannan menene mu'jiza ce duk abin da yake ya saba al'ada mutum ya zo da shi ya zanto zai iya yin takara da shi lokacin da duk yake so to wannan abin mu'jiza ne mai shi ba mai yin wannan abin sai annabi daga cikin annabawa kala na biyu daga cikin ababen da ke saba al'ada shine ya zanto kila ya faru shi mutumin ba bai sani ba kafin faruwar abin baya sanin zai faru sai bayan ya faru sannan ya gani sannan kuma shi ba a iya yin takara da shi to mai irin wannan shine wali kamar da Umar ɗan Khattab yana cikin masallaci bayan ya tura sojojinsa suna yaki a sham ne ko a ina ne sai ke cewa ya ya taljabal ya sariyatal taljabal ma'ana ubangiji ya nuna masa ga sojojinsa nan an biyo su an kusancin musu an musu kwakwar rago to sunan shugaban wannan yakin sariya sai umar ke cewa ya sariyatal taljabal ya kai sariya je ka hau kan dutse ko hau dutse za ku samu tsira sai sariya ya ji sautin umar dan kattawa sai suka hau dutse sai suka tsira to kaga ganin shi da Umar dan Khattab yayi da kuma yadda yayi magana daga Madina ta kai wancan nisan duniya wannan dumbe ne ne kamar yadda mala'iku suka sauka suna sauraron karatun Usayd ibn Hudayr lokacin da yake cikin karatu sai dokin sa na yana karatun Qur'ani da yadda yana karanta suratul Baqara sai ya ji tsoron kan dokin ne sun ke zo ya taka dansa sai ya tashi ya je ga ya faru da dokin sai ga wadansu irin fitulu sun yi sama har ya daina ganin su sai da safe sai yake biya annabi labari ga abin da na gani da dare sai ke tilka mala'ikatun janat li sautika ya usai mala'iku ne suka suna jin daɗin karatun ka ka usai da ka ci gaba da yin karatu da sai sun sauka kowa ya su a titunan madina kaga wannan karama kaga masu wannan duk su san abin zai faru ba kafin faruwa abin ba su sani ba kuma ba ka iya takara da abin wannan duk karama ce to sai kala na uku na irin wannan abu mai sabawa al'ada shine mutum ya ce zai yi abu a ga ya yi kuma shi ba annabi bane ba shi kuma ba za a ce masa wali ba to mai irin wannan matsafa kenan duk wanda ya wannan dan ne matsafi ne da haka wani malami ke cewa idza ra'aita rajulan yatiru wa fawqa ma'il bahri qad yasiru wa lam yakif inda hudud ash-shar'i fa innahu fa innahu yace idza ra'aita rajulan idan ka ga mutum yana taki a sama da fuffuki an gane ko wa ko kama ibari kadi ya siru ko yana tafiya akan ruwan teku haka kawai ba kuma ka cikin jirgin ruwa ko kwale-kwale yake ba walan ne kasu inda hududar shar'i ba ya tsayawa haddodin shari'a an gane ko to fa innahu mustadrajun aw bid'i yace to ka sani wannan Allah ne ya masa istidraji masafi ne ubangiji ya kyale sai na abin da ya ga dama aw bid'i ko wani tatattan dan bid'a ne shi ma yana bid'ar sa ubangiji ya masa istidraji fa zarni wa man yukazzu bi hadha alhadith sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum innaka yadimun da haka duk wani da yazo ce maka yanzu yanzu zan kawo maka ruwan zanzan daga makka kaga ya kawo shi to matsafi ne yana ta'amuli ne da aljani kila bayan ta tafi zai durkusa yawa aljanun sujada abinda aljini ke karkanta wa mutum kenan ka yadda za ka yi musu sujada kullum ko da safe ko da yamma duk abin da kake so zan kawo maka sai ka zo yanzu sai je dauko ma baga ruwan maka daga maka ko ka zo kana son a tamfara wani ne sai kantin kulle bude kantin mutane ya kawo maka kai kuma kai masa sujada da safe ko da yamma wannan ta zama karama ko shedanci saboda haka idan an ce karama ga abin da ake faɗi can wanda ma kwatanta misalin sa mai karama baya takara da ita sai dai abin ya faru ba tare da ya sani ba kuma kasancewar wani ya samu karama ba shi ke nuna ya fi wanda bai samu karaman falala ba karama ɗin ubangiji ne na faruwa da wanda ya ga dama a gidan duniya a iya samun fifiko amma kuma ya kasance karama an bayar ga wanda aka fi da kuma wanda ya fi bai samu wannan karamar ba to da haka dan ku fahimci maganar da shi izbin abdul Salam ke nufi ana karama duk tawatur ba mu samu irin ta shehu abdul qadir ba in bi izbin abdul salam qala shamsuddin az-zahabi shamsuddin az-zahabi yake cewa ne wa fil jumlati a takaitan ta tsakewa bayan ji ya kawo tarihin shehu abdul qadir yake cewa al-sheikh abdul qadir kabiru sha'an shehu abdul qadir sha'anin sa fa babban ne sai ce wa alaihi ma'akhid fi ba'd kawilihi wa da'awi yake amma tare da haka akwai ta cewa cikin waɗansu maganganunsa da da'awa da awanta da yake amma dai yana da sha'ani mai girma amma dai cikin maganganunsa waɗansu ya kamata a bincika in ji Shamsuddin Zahabi yake wa ba'd zalika makdubun alaihi sai dai sashin waɗansu maganganun da ake dangana masa ƙarya aka yi masa shi kanki bai san da su ba ka duba sira alamun nubala juz'i na ashirin shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya kulku to ni ne ni mai lakkar kenan ni kuma na ce fala ismata illa lillahi wa rasulihi wa kitabihi ai ba wanda yake kukutuwa daga kuskure cewa sai Allah sai manzon sallallahu alaihi wasallam sai littafin Allah allazi la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa la min khalfihi wa lidhalika yaqulu al-imam Malik ibn Anas imamu darul hijra da haka imamu anas eh, imamu malik ibn anas yake cewa me inna ma انظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه imam malik ya cewa ni nan mutum ne ina yin daidai ina yin kuskure to saboda haka ku duba ra'ayina da kyau duk fata wanda na yi duk maganan da na faɗa ku duba ra'ayina fa kullu ma wafaqa kitabu was sunna fa kuzuhu abinda duk ya dace ya dace da littafin Allah da sunnar amin nabi to ku riko da shi wa kullu ma lam yuwafiq kitabu wa sunna fatrukuhu abinda duk bai dace da qur'ani da sunna ba ku jefar da shi yake ku kyale shi ka duba wannan magana ta Imam Malik a cikin Jami'u Bayan ilmi wa Fadlihi juz'i na biyu shafi na 32 littafin Ibn Abdul Barr hafizul maghrib sannan imam malik ke cewa laysa ahadun ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min kalamihi wa yutrak illa nabi sallallahu alaihi wasallam babu wani mutum baitin annabi fati sai ana karban wata maganar sa wata kuma a kyale mashi yace sai annabi ne ba a cewa za a jefar da wata maganar sa dukkanin maganganun abin karba ne wannan magana tana cikin jami'a bayanan ilmi fadlihi juz'i na biyu shafi na 91 wadan suna danganta ta zuwa ga Ibn Abbas wadan suna danganta ta zuwa ga wadansu malaman banda Ibn Abbas an ce dai farko wanda ya fara faɗin wannan magana shine Ibn Abbas sannan wadansu tabi'ai suka ji sannan Malik ya ji daga wajen su sai kuma sai ta shahara a wajen su saboda yadda yake yawan maimaita ta amma asalin magana ta Abdullahi dan Abbas ma'ana duk wannan dan ya nuna mana falalan da muka faɗa na shi Abdul Qadir da menene wannan ba ta hana kuma ya samu kansa cikin kuskure tunda ba masumi bane ba kuskuren da zai fada kansa a ciki kuma baya kwace masa wancan falalan da yake da ita abu na uku kenan ko sai abu na hudu abu na wato abu na gaba shi ne wannan ɗin takaitacce ne akwai Sheikh Muhammad Ibn Abdul wanda ake danganta mabiyansa cewa mai wahabiyya Sheikh Muhammad Ibn Abdul zulqa'ida shekara a ranar litinin ta biyar ta watan rabi'ul shekara ta ɗaya bayan hijira sannan ya mutu a daren litinin